na so ka kamar na mutu kowa ya kika iyaye na sun kika malamai na sun kika haka zalika makota ma sun kika amma a haka na ce na ji na gani ina son ka wuri na ruwana ba dai kina so na ba ke nake so ko zan halaka ke nake so shin wanda ya bar kofar gidan nan yanzu kanin ki ne shi ko yayin ki ne to kana ganin zaka iya datse alakar da ke tsakanin dan uwa da yar uwa kai tattu Da dace tsakanin ɗa da uwa ma bale wani ɗan banza ke nake so idan ka fita ka samu alaka ka ka mana idan baka samu alaka ba ko da kwazira ne kar ka mana hara na ce maka a nemo mutane su kwashe min kaya sai a je a ɗauko min wannan abun sannan waɗannan a kirga su guda nawa ya taɓa a ware su ba na son su taɓa min sauran kaya baka kadara ya zo ya saka min hannu a cikin kaya ke nake so kai baka da darajar da zaka kalle ta kace kana santa ba mu yi Allah laifin komai ba da zai hada mu da kai a matsayin siriki yaya eh, ina son shi sosai ba zan iya rabuwa da shi ba wace wace irin yarinya ce da baki jin magana ne wai yaran nan da kowa ke la'antarsa a garin nan ba mai kaunar shi amma kullun kina bibiyar sa mu ba maganar soyayya ake ba yanzu maganar ceton rai aiki wallahi ni kaɗai ce kawai zan iya dakatar da shi da ba na tantama amma yanzu ina yi kana rayuwa ne da wanda ya yarda da kai zuciya ta kona take yayin da aka ambaci laifinka hawaye zuba yake a idanuna fama ciwo ya fi ciwon zafi malika don allah karki samun da abin da ya wuce a tattare da ni wane ne ya faɗa maka ba na son ka zan zauna ne kawai har sai mutuwa ta zo <laughs> ke nake so ko zan zama ke nake so ke na zaɓa domin ke ni ba zan ji tsoron kowa ba Ke nake so, ko zan halaka ke nake so.